maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba Allah da kai mu masu sauraron mu idan ba amince ba kafin mu je hutu na rabin lokaci ah, mun tsaya ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ashabu shimal ma ashabu shimal su kuma wato wanda za a ba su littafi ta hannun hagu ko wanda za a kora su ta hannun hagu yan wuta kenan Allah tsare mu daga shiga cikin wannan bangaren ma ashabul ashimal wai su wane ne ma abuta wuta aka sanar da kai fi samumin suna cikin wato wani iska mai zafi shine samum iska wadda take mai zafi sosai fi samumin wahamin sannan ga zafin ruwa tafasasshe za a dinga kawo musu wannan shine abincin abincinsu kun ga abu ne wanda yake mai hatsari sosai wa zillin min yahmum sannan da inuwa wanda waɗannan inuwoyin za ka ga akwai dukhan wato abin nan hayaƙi sosai za ga ba za ma ka iya dinga gane su bayan hayaƙin gashi ita ma tana ɗamfare da mai da azaba tattare da ita labarin da babu wani sanyi sanyi a wannan inuwa ko kuma abubuwan da ake basu na ci ko na sha wala karim kuma babu daɗi babu abin nan a cikinsa innahum kanu qabla zalika mutrafin su sun kasance kafin wannan lokacin suna jin daɗi a duniya shi yasa muka yi bayani a shirin da ya gabata mutane da dama za ka iya ganin sun hole a duniya duk wani ni'ima sun samu na jin daɗi da ɗaukaka da komai amma ranar tashi alƙiyama ba za ka ji motsinsu ba waɗanda aka raina a nan duniya za ka ga su ne za ka dinga jin ɗaukakansu a ranar tashi alkiyama to haka al'amarin yake wa kanu yusirruna ala alhith alazim sun kasance suna toga cewa akan saban Allah subhanahu wataala subhanallah alhith na adhunub da ma'asi kenan wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun sun kasance suna cewa wai ta ya za a yi bayan mun mutu an maida mu turbaya da ƙasusuwa mun yi rugurugu duk mun zama ƙasusuwa kuma a ce za a ƙara da mu suna inkarin tashin alkiyama kamar yadda ayoyi da dama suka zo suka yi bayanin haka awa aba'un al'awwalun wai hadda iyayenmu da suka rigaye mu suma ma za a dinga ta da su wal innal awwalina wal akhirin Allah ce to ka ba su labari mutanen farko da na ƙarshe wanda suke zuwa baya wanda suka zo bayan mutanen farko dukkan ku za a tattara ku a tada ku a haɗa ku la majmu'una za a haɗa ku ila miqati zuwa ga wannan yinin wato na ranar tashi alƙiyama da za a yi hisabi ciki yaumin ma'alum wanda yake abin sani ne wanda an sanan muku akwai shi kuma Allah subhanahu wataala ya san lokacin da ya sanya masa lokacin da zai afku wannan ma'anonin ayoyin nan kenan da muka karanta a dunkule a bangaren abin da ya shafi hukunce hukuncen su na tajwidi da bambancin riwayoyin guda biyu da Allah ke cewa inna an sha'ana hunna in sha'a waɗannan maddori duka wajibai ne a riwaya ta farko da muka karanta ta warshu duka yana jan su haraka shida shida amma a riwaya ta biyu ta hafsu yana jan su haraka hudu ne a tariku shatubiyya faja'alna hunna abkara wannan nuna mushaddada ce wanda ana mata gunna kuma mun yi bayanin a gunna yana da matakai ko tana da matakai guda biyar gunnan da tafi karfi a cikin alkur'ani mai girma yayin da aka sami mun da nunun sun zo da shadda akwa maratibul gunna kamar yadda Sheikh Suleiman aljamzuri a cikin tufa ya ishara haka wa gunna miman thumma nunan shuddida wa sami kullan harfa gunnatin bada mataki na biyu shine ya kasance Halatin idgam naqis ko kamil bi gunna ko naqis ko bigunna wannan hali na biyu din shine yake bin wannan shi ma ana yin sa haraka biyu duk da wasu malamai suna cewa ba zai gama kai cikakken haraka biyu kamar na wajen nunin da mimun mai shadda ba mataki na shine halin ikfa'i da dukkan anwa ɗinsa ikfa'ul ashafwi da ikfa'ul haqiqi da dai sauransu wannan duka gunnan su matakin su ɗaya saboda ana gunnan haraka biyu shi ma suna cewa ba zai gama kai haraka biyu din ba zai gama cika ba kamar yadda zai cika a nuna mushaddada da kuma haratul idgham bi gunna mataki na hudu shine yayin da da na hudu da na biyar yayin da nunin da mimu suka kasance masu daure an na'amta an akwai gunna anan amma haraka ɗaya an na'amta ko kuma idan nunin da mimu suka zo suka kasance wato masu wasali babu shadda kamar ana in ana ana idan ka ce ana akwai gunna ita ma amma haraka ɗaya waɗannan su ne hamsa maratif na gunna wanda muka yi bayanin su da kuma yanda ya gamata a yau saboda haka idan nunin da mimu suka zo da ɗauri ba za ka yi gunna da yawa ba an na'amta ba za ka ce an na'amta ba ba samu wannan ba ga dukkan ƙura'ul ashara da ruwa ɗinsu babu wanda yake gunna irin wannan ah, halin فجعلناهن بكارا عربا أترابا وانا إظهار الحلق يعني عربا أترابا ورشينا هذا نقل عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ورشينا هذا نقل ثلة من الأولين من بيان النقل دا شرطا سا وثلة من الآخرين ورشينا هذا نقل وثلة من الآخرين كما tare مد البدل badal هنا فسكا اوكو آه، قصر البدل a البدل للطول da tawassutul yana da ka'idodin da yake rataya a kansa kamar yadda muka yi bayani wa sabu shimali ma asabu shimal fi min wa hamim idgham ne naqis ko idgham bi gunna wa dhillin min yahmum shi ma duka naqis ne wato bi gunna la wala karim shi ma duka idgham naqis ne bi wanda mun yi bayani yanzu akan shine martaba na biyu a wajen yin gunna wato mataki na biyu إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون ورشنا ترقيق الراء أنا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أيذا ينا تسيلا حمزة تبيو أيذا متنا ورشكينا شكما حفص أيذا متنا ينا تحقيق الهمزتين وكنا ترابا وعظاما وعظاما أئنا ورش وعظاما ننا لمبعوثون ينا تابي بالإخبار حمزة أتبيونا آه، وعظاما ننا lamab'uthun haka yake karantawa istifhami a na farko sai ikhbari a na biyu shi kuma hafsu duka yana istifhami a yana karanta da hamza ta istifhami a duka kalmomin guda biyu hamzan farko ita ce ta istifhami a ida shin wai yanzu idan mun mutu kamar yadda muka yi bayanin ma'anar aya sun kasance suna faɗa haka wa a inna hamzan nan ta farko ita ce ta istifhami kamar yadda muka yi bayani awa aba'una al-awwalun warshi yana karanta awa aba awa aba'una akwai maddul badal anan thumma sannan sai maddul wajib wanda yana janta harka shida hafsu kuma harka hudu aba'una al-awwalun yana da naql anan aba'una al-awwalun hafsu yana da tahqiqi qul innal awwalina wal akhirin warshu قل إن الأولين والآخرين نادى النقل لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم waɗannan ma'anan waɗannan hukunce-hukuncen da suka shafi tajwidi kenan da ma'anonin ayoyin nan da muka karanta a dunkule da bambancin riwayoyin guda biyu ta warshi da hafsu a sifan da muka yi alkawari za mu yi bayanin ta a yau ita ce alistifar wato kishiyar alistila da muka yi bayanin ta wancan shirin da ya gabata idan aka ce alistifal istifa'ala ita ce akasin wato al-isti'la istifa'al manansa a yare na larabci a tarqiq siranta abu a wajen malaman tajwidi shine wato sirantuwa nuhul ko nuhul wato shine nahif nuhulul harfi sirantuwan harafi sirantuwan harafi yayin da za a yi furci da shi sabida wato rashin ɗaguwan sautin harafin zuwa ga sama shi in za a faɗi harafi na istifal ba a ɗaga sautin ko harshe zuwa sama ƙasa ake saukar da harshe ina fata gane ko a bashi yadda yake straight forward an gane ko amma ba a me ba a wato ɗaga ba a ɗaga ba a ɗaga harshe zuwa sama shine nuhulun يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه وذلك بعدم تضييق الحرف وعدم تصعد صوت الحرف إلى الحنك الأعلى سبيل هكا sai mu ce yanzu harufan al-istifal guda nawa kenan idan muka cire harufan al guda bakwai harufan harufan guda ashirin da tara ne idan muka cire guda bakwai na ashirin da biyu zai rage sauran harufan 22 na alkur'ani waɗannan gabaki ɗayansu ana so yayin da mutum zai yi furuci da su ya dinga siranta su kar ya dinga kaurara su in ban da ra'un a wasu halaye da lamun ta sunan Allah a wasu halaye a saboda haka yana cikin kurakurai misali hamim mutum ya ce hamim idan ya ce hamim wannan ya lalata karatu alkur'ani ko alhamdu ya ce alhamdu haka a'udhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ce a'udhu haka ar rahim ya ce ar-rahman waɗannan duka kurakurai ne waɗanda suke faruwa waɗannan harfan gabaki ɗayansu na al-istifal ne wato kuma harfan istifal siranta su ake haka ire-iren kalmomin su eh, maliki yawmiddin ba za ka ce maliki ba yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wannan duka siranta su ake da ire-iren su al'ana has hasa ha ha a tsakanin waɗannan duka wato sirantawa ake haka ihdina sira ihdina za ka siranta ha'un anan ba za ka kawarra ta ba ka ba ta ƙarfi ina fata eh, wadih to saboda haka harofal istifal duk inda suka zo ana siranta su ne ba a kaurara su idan ka cire khussa daqin qiz waɗannan su ne waɗanda ake kaurara su wajen karatun alkur'ani idan ka cire su sauran harufa baki ɗaya ana so mutum ya siranta su yayin da zai yi karatun alkur'ani siranta wannan da zai yi shine mustahaqqul harf ita kuma sirantuwan shine wato haqqul harfi shine Ah, ko istifalan zan ce istifalan da take da shi na karkatar da harshe zuwa ƙasa shine ah, haƙul harfi ah, kamar yadda malaman tajwidi a tajwidi suke cewa ma'anan tajwidi shine ita'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha baiwa harafi haƙƙinta da mustahaq menene haƙƙi da mustahaq haƙƙi shine siffofin wato nan misali alistifal istifal din shine haƙƙin harafi siranta wanda za ka yi aikin siranta shine mustahakahu saboda haka ah, wannan ya gamata a kiyaye wannan saboda idan ah, da dama mutane na karatu alkur'ani sai ka ji suna mubalagat ko ah, kaurara wasu harufa wanda bai dace a kaurara su ba dukkan harufa haka wajen su ba billahi ba ba ba za ka ce bo ba haka fa ba za ka ce for ba waɗannan duka harufan siranta su ake saboda suna da sifa na alistifal nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ma abin muka faɗa albarka wanda muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu maganar subhana mai girma kowar rike qur'ani ba zai tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ani ba zai tsiyace ba Allah da